Yadda za ku cike sabon tallafin bashi na manoma daga Nasal. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa da ku wannan channel albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙarfar sanarwa kada ku manta ku yi like na wannan bidiyo mun gode. Kamar da yadda ku na faɗa yadda ku cike sabon tallafin bashi na manoma daga bankin Nasal. Kamar da yadda aka saba link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description da kun shiga zai kawo ku wannan shafi da kuke gani. To anan za ku karanta dukkanin jawabin da muka yi game da shi wannan tallafi na bashi wanda bankin Nasal za su bayar. Babban bankin Nasal wato Nasal Microfinance sun buɗe shafin bada rancen kuɗi ga manoma masu ƙaramin ƙarfi mai suna Nasal Credit Loan 2022. Shi dai wannan shiri shiri ne da aka shirya shi domin taimaka manoma da kuma ba su tallafin bashi domin su gabatar da ayyukan nomansu domin akan Nasal bankin Nasal ya fitar da shi saboda a inganta musu harkokin noman su don haka dukkan wani wanda yake da sha'awar cike wannan tallafi na manoma na bankin nasar to sai duba link da yake kasan wannan video description zai kawo shi wannan shafi anan sai ya karanta dukkanin jawabin da ya danganci shi wannan daga nan sai a yi kasa ga inda aka rubuta shigo nan shigo nan kenan sai a danna wurin da an danna za a ɗan jira kaɗan daga nan za ku ga ya buɗe shafin zai buɗe idan ya buɗe zai kawo ku wani shafi shi ma da kuke gani kamar haka wanda anan nan shi ma a za a sake karanta wasu abubuwan da suka danganci shi wannan bashi ƙarin bayani da sauransu to daga nan sai a shiga nan da aka rubuta apply here idan an shiga apply here sai a sai a danna apply here kamar haka to daga nan za a dan jira kaɗan to sannan ne shafin za ku ga ya buɗe zai kawo ku shafin cikin shi wannan tallafi na bashi na nasal kai tsaye zai buɗe to daga nan anan nan za ku iya karanta wannan domin ku ji ƙarin bayani game da shi wannan tallafin da tsare-tsaren su saboda haka sai ku yi can ƙasa ku karanta bayan karanta nan sai ku yi can ƙasa ku yi can ƙasa sosai idan kun yi ƙasa to a nan ne shi ma nan za ku sake karanta wasu abubuwa ga nan step step har wajen step shida shi ma sai ku karanta to daga nan bayan kun gama sai ku yi ƙasa sosai to a nan shi ne inda za ku cike shi wannan tallafi saboda haka ga wajen da za ku cike nan farko akwai first name akwai last name akwai email address akwai phone number ya gender sai home address sai registration company wato sunan kamfanin naka misali ko sunan aikin da kake sai CSU number idan kana da ita sai business address gashi nan dai haka za ku cike komai da komai kamar yadda kuke gani to da ƙarshe bayan kun cike sai ku zo nan ku yi danna nan I am not Robert nan kenan sai kawai ku danna sai ku danna submit to da kun danna submit submit to shikenan nan take za ku ga kun kammala cikewa to daga nan sai ku jira su za su tuntube ku ta email address ko kuma ta phone number to wannan shine da ake cike wannan tallafi na bashi yana sal na manoma saboda haka dukkanin wani wanda ke da sha'awa sai kokari ya cike Allah ubangiji ya bada sa Allah ya samu dace kada a manta link din yana kasan bidiyon nan description nagode